A rahotonmu na mata, a yau mun samu bakoncin Malama Zainab Abdulrahman, wata matashiya mai sana'ar yin tallace-tallacen da ake sawa a gidajen rediyo, ta kuma bayyana mana yadda ta tsinci kanta a harkar tallace-tallace. kasancewar ina ma'amala da wasu waɗanda suke aiki a gidan rediyo to ina ganin yadda suke yin tallace-tallacen su misali a kamun sallan kamfani ko wani product zai haka ko na siyasa to abin yana ba ni sha'awa sai na ga cewa me zai hana ni ma na gwada kawo basiran sai na kalli wani product na wani kamfanin biskit Eh. da na ci biskit din na jiya ce kawai sai na ce to ni ma bari na fara na ga shin ko ni ma cikin ikon Allah da na yi wannan abun sai na ga abin ya karbo so ne suka nemi musu ko ko ke kika musu a karan kanki ni ce na musu a karan kaina so da na yi akwai wanda na nuna wa wannan script din before na voicing sai ya ce kai ai wannan abin ya yi ba wanda zai gani ma ya ce wannan this is the first time da kika fara saboda ka bari na dan miki gyara sai ki voicing da ya ɗan yi min gyara sai na voice So sai na bar shi a ajiye a cikin wayana to lokaci haka kawai sai wani ya zo mai irin kori ɗin nan Mm. sai ce yana so a mishi jingil da na ɗauko mishi wannan tsohon voicing da na biskit sai na bashi sai ce ai yayi to dai shine farkon wannan jingil da na fara yi a wannan har mutane ma suka jijji wannan abun suka ce to ya kamata na dinga musu suma. To kimanin shekaru nawa kina harkar eh, tallace-tallace? Harkar tallace-tallace da gaskiya na fara 2005. Shekara goma kenan. Kwarai da gaske. A lokacin kina ina kin gama makarantar sakandare? Lokacin na gama sakandare school. To me burin ki a wannan sana'a na tallace-tallace da kike yi? Ya kasance na buɗe wani kamfani nawa wanda kawai tallace-tallace za a dinga yi a ciki. Wani daga waje ma zai iya zuwa ya ce ya zo talla a mishi rekodin ya biya ya tafi. A ce kamfanin nan nawa ya yi fice an san shi a jihar ba ma a ba an san shi a duniya baki ɗaya. To yana zancen kalubale a Kalubalen da nake fuskanta a kai shine yanzu sai na yi talla idan an jima sati ɗaya ko wata ɗaya sai ki ga wani ya ɗauka wannan format ko concept ɗin tallan da kika ya je ya juya shi ya yi ma wani product bambancinsa da naki kawai product ɗin ba ɗaya bane. Ba wannan haƙƙin satar fasaha haƙƙin ƙari yancin mallakar abu idan kuka yi talla babu wannan. To gaskiya ya zuwa yanzu dai in akwai nima ban san shi ba. Malama Zainab ta ce abin da yake ci mata tuwa ƙwarya a wannan sana'a dai shine satar fasaha. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.